muna darasi na nawa ne darasi na hudu a cikin littafin darasi na hudu a cikin littafin tafsir kalimatu tauhid muna na hudu ko sannan kuma a cikin littafin mutum din gaba ɗaya muna darasi na 91 yau muna goma ga watan safar 1448 24 ga watan 7 2026 za mu tashi fallaha allaha ya ikhwani ko fallaha allaha ittaqullaha ittaqullaha kenan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ihzarullah ihzaru ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah ya ikhwani ya ku yan uwana malam yace dukkan musulmi yan uwansa ne innamal mu'minuna ikhwatun me ma'anar ikhwatun ikhwatun me fasararsa an to ina uwa ta fito a ciki nisa ba ce yan uba ba nisa ba ce shakikai ba ina ikhwatun kala uku ne ko akwai ikhwatun ummi akwai ikhwatun la'abin akwai ikhwatun shaqa'iq to wanne ne innamal mu'minuna ikhwatun musulmi nisa ba za ce shakikan juna bane abin da ya san ɓangaren uwa an fi zaman lafiya an fi rigima ɓangaren uba shi yasa sai a ce ‘yan uwa ne ba za a ce ‘yan uba ba ne domin ku haka a ce shakikai mana an huta muminai shakikan juna ne muminai ‘yan uwan juna ne muminai ‘yan uban juna ne ana faɗa? babu uwa a ciki amma saboda ɓangaren uwa ya fi rinjaye da ake fassara shi a ƙara uwa ce ‘yan uwa ba ‘yan uba ba ake ɗan uwa na ne ba ce ake ɗan uba na ne amma ce fallaha Allah ya ikhwani tamassaku bi zalik ku yi riko da haka tamassaku an ce tamassaka yamassakuna bil kitabi wa qamus sala ku yi kankan shine ma'anar tamassak tamassaka ya tamassaku tamassakan ka rike abu kankan bizalika da la illallah rike la ilaha illallah la'allakum talqauna rabbakum domin ku gamu da Allah mahalicinku wa antum la na bihi shai'a. Akwa shirka mafi girman nasiha da zawa ɗan adam a duniya shine a ce kai shirka mafi girman alherin da za a ga mutum shine a ce ya rike tauhidi mafi girman adalci shine tauhidi mafi munin zalunci shine shirka mafi girman abin da dan adam zai yi a rayuwarsa shine ya rike tauhidi mafi munin abin da zai aikata a rayuwarsa shine ya aikata shirka dalili duk abin da Allah ya tanada a lahira ya tanada wa masu tauhidi ne na shiga aljanna duk abin da Allah ya tanada a wuta masu dawama a cikin ta masu shirka ne saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka Allah ba zai yafe maka ba in ka mutu kana shirka amma kafin ka mutu in ka tuba zai yafe ma amma in ka mutu kana yi to ba zai yafe ma ba to ku aje lahira a ce duk ni'imar nan da za a sha ba kai kuma duk azaban nan da za a sha da kai ai mutu ya gama asara Allah ya tsare mu Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihina malam ya mana addu'a yace ya Allah muna roƙonka ka karɓi mu muna musulmi wani malam yana addu'a yace ya Allah ba ni nace kai ni musulmi ba kai kai ni da rahamarka to yadda kai ni musulmi da rahamarka ina so ka karɓi raina kuma ina musulmi ko kaga wannan babban addu'a ce shine tawaffana muslimina wal hikna bis salihin Allah ka karbura mu muna musulmi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa awsa biha ibrahim bani wa ya bani inna Allah hastafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa إلا وأنتم مسلمون kaga an ce kakka mutu sai kana musulmi saboda me inna dina inda lahil islam musulunci karɓaɓɓe a gurin Allah shine musulunci wa raditu lakum al-islam dina wa man yabtaji ji al islamu dinan falan yuqbala min wa fil akhirati min wal wal Kalama, al-kalama mala yace mu cika wannan magana ta mu bi ayatin da wata aya kwaya ɗaya zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi Allah ne ya ambaci wannan aya a cikin littafinsa tabayyinu ita wannan aya tana bayyana annal kufra anna kufran mushrikina tubayyinu laka wannan aya tana bayyana maka kai mai saurare kai mai ji anna kufran mushrikina yace kafircin masu shirka min ahli zamanina na wannan zamanin da malai rubuta littafin nan kusan shekara 200 da suka wuce a azamu shine mafi girma min kufurin lazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fiye ma da kafircin waɗanda annabi alaihi salatu wasallam iyake su wato mutum biyu ka ɗauki rayuwarsa kai kallo da kyau lalle za ka roƙi Allah ya riƙe isa ka a musulunci ka mutu a musulunci na ɗaya abu jahil na biyu abdullahi bin ubay bin salul shi abu jahil shi ne rikakken kafuri wanda bai yadda ba ciki da waje shi kuma abdullahi bin ubay bin salul shi ne rikakken munafiki wanda iya da fili bai yadda a ɓoye ba to dalilansu za ka duba kafin zuwan musulunci kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul yana cikin mutanen kirki da duk wata rigima an ta tashi sa ake zuwa a yi sulhu duk wani abu fa faɗan iyali faɗan gida faɗan waye sa ake zuwa a yi sulhu wannan yasa jama'a suka yarda da shugabancinsu suka mai da shi shine shugaba har aka haɗu da ausu da hazrat suka yi sulhu suka ce an yarda a naɗa shi zama shi ne shugaban mutanen madina baki ɗaya an gama wannan shirin har an yi rawanin da za a naɗa masa na sarauta ko an yi kambin da za a ɗora masa na sarauta ana sa ranar da za a naɗa shi ta zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina da aka duk jama'a sai suka watsa suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ragu mutum 70 kun san ciwon shugabanci illa yake wa mutum isa ga mutum ya haukace akan shugabanci ba abin da ba zai ba to sai ya ga idan ya bi to sa shugabancin da yake so ba zai samu ba in kuma ya ce ba zai bu ba to kuma duk jama'a sun shiga musulunci karshe za a yaƙe shi shi ya fara askasa munafunci a tarihin duniya gaba da duk wani munafiki a duniya to ga shugabansa haka sai yayi ruwa biyu ya are katanga ya raba kafa la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i zalqul ladina amanu qalu amanna na bayna zalika wai zalqukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi Allah ya ce dama da kafircin su suka shigo kuma da kafircin su suka fita kuma haka kun ga illar san shugabanci har ya shiga zuciya kai zauna to yana wa mutum illa haka a cikin imaninsa isa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma ibani ja'iani ursila ala ganamin bi abdalaha min shirsil mar'i ala al-mali wa sharaf li dinihi ba za ka gane wannan kwatancen ba sai idan kana kiwo. kuma ciwon a daji kuma dajin can ciki inda kuraye ko kyarkeci ke iya kawo wa awakinka hari mun tambayi wani makiyayi wai idan kyarkeci ko kura ta zo garke ya take ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga wani misali muna son mu gane zurfin misali mu yan birni ne bamu iya kiwo ba amma yaya me yake faruwa yace ai abin da ke faruwa idan kirkeci ya shiga cikin garke sai ya kashe garken gaba daya ba zai ba kowanne da rai ba ko da ɗaya zai iya ci to sai ya kashe su ya farce cikin waccan ya bankara waccan ya yagi waccan sai ya kashe su ɗaya wata kila ɗaya zai iya ci amma saboda mugunta sai ya kashe su gaba daya sai dai ka zo ka tarar da jini fata-fata a cikin garkenka wata ba kafa wata ba wuya wata ba kai wata gurguwa wata tana numfashin karshe haka duk zai musu to wannan kwatancan a tsoron shi a zuciyarka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta akan bala'in san kuɗi da bala'in san mulki idan ya shiga zuciyarka ya fara imanin imaninka ya fara da gargazar tauhidinka ya fara da gargazar ka irin barnar da waccan kurar za ta yi wa awaki haka bala'in son kuɗi da bala'in son mulki in ya shiga ran mutum yake masa a cikin addininsa sai ma ce irinsa ba sai ya ce mafi munin abinda waɗannan biyun zai maka ya fi abin da kyarkeci guda biyu in ka shiga garke za su ma awaki Kisa sa bala'in san mulki da bala'in san dukiya ka roƙi Allah ya tsire ka ba ce ka yi mulki ba amma bala'in san mulkin da zai sa ka kai tanazuli ka dinga sauka kana ragewa kana ragewa kana ragewa kana ragewa ka wata ragan ka a gidan boka kana ragewa kana ragewa ka wata nan ka kula da sallah kana ragewa kana ragewa wata nan ka fara kiɗa da rawa kana ragewa kana ragewa sai addinin ya dinga yin siranta yana yin sakwasakwasa, sako yana narkewa yana tsiyayewa yana tsiyayewa yana tsiyayewa haka wala'in da zai mutum jibani ja'iani kura biyu mai jin yunwa bi afsada baka kai barnar idan sun shiga garke abinda hirs hubbul mali wa sharaf hubbul mali wa sharaf tsananin son kuɗi da tsananin son mulki bi abtada laha min hirsil mar'i ala mali wa sharafi da dinihi a ce zai taba komai a jikinka ba iya addinin ka zai taba shi yasa kuka ga wato malam yake ce mana ka kafircin wato mutanen zamaninmu ya fi muni da tsanani daga kafircin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka shi kuma abu kun ji uzurin fa na kin yin musulunci sai shugabanci ne ya sa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ki bin manzon Allah kuma tsoron ka a kashe shi ya sa kuma ya ki fita daga musulunci shi yasa ai dan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga masa faɗan magana sahabbai suka ji tunda ba zai zo gaban sai faɗa ba in ya zo gaban sai faɗa ya kashe kansa sai dai ya koma majalisa ya faɗa in an zo an ga manzon Allah ya rantsa ya faɗa ba Eh, rantse bai faɗa ba kuma ba yadda za ka yi da shi da shi yasa da abu suka jiyo zagin suka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba mu izini mu kashe shi sai annabi ce a'a ya Allah ya tahaddasa nasu anna muhammadan ya qatulu ashabahu ba zan yadda a kashe shi ba saboda mutanen da ke nesa sai ba su ga abin da ya ba kun dan shi yana sallah kun ga ana komai da shi ko an ka kashe shi da zaka ga mutane ce a zuciyarsa munafiki ya su ga zuciyar ba kuluna ne bi afwahihim kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ku ku kashe shi dan kan mutane su je su ta yadawa ina kashe sahabbai na ku tale shi kuma gashi da ƴaƴan nagartattu kansa da mace da namiji duk mutanen kirki shi sa shi kuma annan sallallahu Salama ya ce wa ɗansa da ya zo ya ce ya rasu lalla na ji babana yana faɗin mugayen maganganu akan ka har gashi alqur'ani ya tabbatar da ji ana ilal madinati mai kuru jannal azumin hal hal'azar ya ce da tun ala alaman inda rasulullah hatta fabu to ya rasu lalla ina son ka bani dama jiyan kashe shi annabi ya ce a ka je kai masa biyayya abin da saba Allah ba ka bi shi to ya rike wannan shi'ar ya san halin baban nasa amma ranar da ya rasu ya san babansa zai je wa Allah da munanan laifuka, sai ya zo ya samu manzo Allah sai ya ce ya rasulullah ina roƙonka abu biyu baba babana sallah sannan ka bani rigar ka ai masa likafani ya san darajar rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lillibe ka da ita ka je gaban Allah kana lillibe da rigar manzon Allah sannan kuma a ce manzon Allah ne ya maka sallah sai ka gama don haka yana ga kamar wannan abun biyu zai goge munafincin Abdullahi bin obe bin sallu haka annabi sallallahu alaihi wasallam don ya faranta masa kuma da mai tausayi ne shi ne na ra'ufin rahim ya tashi ya je zai sallah umar ya sha gaban su kuma umar ya san abin da yi. ya rasulullah wannan ne fa mutumin nan da yake kaza yace kaza yace ba komai ya umar bara a je ayi masallar haka Mun sai je masalla kuma ya dauko riga sai bai aka yi masa likafani bayan an binne shi yace a sake tono shi da aka tono shi manzo Allah ya shiga kabarin alayhi salatu wasalam ya tofa yawun bakin sa mai albarka a hannun sa ya masa a jikin sa da kirjin sa ya sake mai da likafani ya nade shi aka sake rufewa yana son kaddi a yi masa azaba malam shi sa ka koyi wa'azi ka koya daga manzon Allah ka koya daga kowace kungiya ka je ka gaya manzon Allah yake mu'amala da mutane kun san sai Allah ta'ala ya saukar da aya istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fa lan yaghfir Allahu lahum duba yadda Allah yake ji da annabi sallallahu alaihi wasallam duba yadda Allah yake ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan da yake ya mutu munafiki bai tuba ba kafin ya mutu Allah yake ko ka nema masa gafara ko ka nema masa gafara in zaka nema masa gafara sosai in ba zan yafe masa kuma yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau ka ƙara zuwa ka wa wani sallah a cikin munafikai in ya mutu ka kuma ka ƙara zuwa kan sa ka tsaya kai masa addu'a domin sun kafircewa Allah da manzansa Allah ko ba zai daga maka kafa in ka kai ka kafircewa Allah ka kafircewa manzon Allah sannan aka tabbatar to ba zai sha ba dama aya ce tan a gurin Allah ake nema ko manzon Allah zai nema mu ceto ne a gurin a gurin Allah to sai Allah ya ce banda wannan shi wannan ba zan baka cetonsa ba amma za a cece shi ba kwata-kwata saboda ya mutu munafiki shi kuma Abu Jahil gabanbancin su shi Abu Jahil wani ya same shi yace yanzu kai Abu Jahil kai Abu Jahil Amr bin Hisham sunansa Amr bin Hisham daga baya ake ce masa Abu Jahil yace kai Amr bin Hisham mutum ne basira irinka mai hikima irinka mai azanci irinka da kai da Umar har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin addu'a saboda ku tsananta wa musulunci to Allah ya shirye daga cikin ku Allah ka karfafa musulunci ɗaya daga cikin waɗannan din addu'a ta fara kan sayyidin Umar shi yazo ya musulunta shi kuma ya musulunta to yace to me yasa ba ka musulunta ba Abuja Jahl bayan ka san annabi gaskiya ne yace na san gaskiya ne to me haka kai yace yawa kabilan mu ta Banu Makhzum da kabilan Banu Hashim muna yin tsere idan suka yi wani abu na bajinta ɗaya mu ma suka yi wani na bajinta na ɗaya sai mu kama su sai mu kunnen doki idan suka yi wani abin bajinta ɗaya suka wuce mu mu ma suka yi wani abin bajinta ɗaya sai mu kama su sai a kunnen doki to sai da muka zo daidai lokacin da mun yi kunnen doki da su sun yi bajinta goma mun yi goma misali mun zo kunnen doki ana neman wa zai wata bajinta da zai wuce dan uwansa sai suka ce ga annabi a cikin su yanzu yanzu mu mata za mu ga Allah a cikin ba za mu saboda aka wallahi ce wallahi ba zai musulunta ba saboda wannan dalilin ba fa bai san annabi gaskiya ba a'a kawai an wuce kabilarsa da abin da ba za su iya taba kamo banu hashim ba shine annabta Allah ya ba nan annabta to ai an wuce wanda aka ba su gidan annabta kai kai suka haɗi kanka da gidan annabta kuma to shine yace dalilin kin musuluncin sa kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala innahum la yukazzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi ba sa ƙaryata ka ko la ka ba sa jingina ka ga ƙarya sai dai suna jayayya ne da ayoyin Allah kuka duba dalilin ƙin musuluntar abu jahil da kin musuluntar abdullahi bin usna da alaka ƙabilanci da kan shugabanci waɗannan biyun in ka bari ƙabilanci ya shiga ranka to za ka tarar da mutumin banza a ƙabilarka ya fi mutumin kirki a ƙabilar da ba taka ba kafirin ƙabilarka su ya fi musulmin da ba na ƙabilarka haka za ka waye gari ka ɗauka zai za ka yi faɗa ka yaƙi ka kisa ka kashe ka ka bayar a hana ka kan ƙabilanci kisa ce la a tabiyyata fil islam babu ƙabilanci a musulunci kan ku ƙabila ɗaya ne a gurin Allah sai wanda ya fi kirki kawai قال Ta'ala wai za الضر مسكم الضر fil البحر ta ce idan cuta ta same ku a cikin teku wato sukan yi loji su hau kaya kaga a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hawa jirgin ruwa ba ba taba hawa kan teku amma su ƴan kasuwa ne su Qurayshawa kasuwancin su yakan kai su su tsallaka teku su tafi Habasha su siyo su kai fatu su kuma su siyo kayan Afirka su taho da shi wannan yasa suka saba da Najashi sarkin Habasha suka saba da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa Habasha ba a tarihi afirkan ma bai taba shigo afirka ba a tarihi amma esta ta zo rukayya da mijinta usman sun zo a lokacin sarki najashi shi kuma najashi bai taba zuwa madina ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kuma taba zuwa inda yake ba amma a haka ya musulunta har manzo Allah ya masa salatul gaib amma kuma gona abu na Allah babu inda ake musulunci da gaskiya kuma a duniya irin Afirka babu inda ake musulunci da gaske cikin afirka saboda shi ɗan afirka in ya gane aka ce masa allah ya ce to shi kenan ko bai ce ba zai kama aiki na ka ce masa annabi ya ce to shi kawai aiki zai kama shi ta yadda ake son Allah ake son manzo Allah ake son Qur'ani ake son musulunci a Afirka ni da irin guraren da na je ban ga inda ake a kira sallah ba dukan ka ake ba kora ka ake ba ba doka aka sama ba ba mai ka da sanda ka tashi ka rufe kantin ka ka rufe ka. ga da ake cika juma'a ba taba yi masallacin juma'a da ya ishe mu ba duk girman masallaci sun mun cika shi mun fito waje to yau kullum masallatan nan ake yi kullum yi ake yi lokacin da na taba kirga masallatan Kano lokacin can baya shekara kusan goma da suka wuce an taɓa sani na kirga dukkan masallatan Kano saboda lokacin da aka yi wa gwamnan lokacin shawara cewa a dinka sa wa limamai albashi da ladanai da na'ibai gwamnan ya amince a lokacin za a dinka ba limamai ina ji hanzu ana baku ko? dubu ishirin ai ana karbuwa ko? kwanne na ya yi shiru ya yi dariya ina ji ana karbuwa saboda haka liman dubu ishirin na'ibi dubu sha biyar ladan dubu goma to a lokacin ba mun samu masallatan juma'a wanda muka tantance dubu da kusan ɗari uku a jihar kano wanda yanzu na san tuntu haka <laughs> a gani to sai Allah ya gaya mana iza masakum kuma idan ciwo ko cuta ko hatsari ya same ku bahar a cikin teku sallaman ta da'una illa iyahu dole kuke kira ba shi ba ya bace muku sai Allah kawai kaga shirka dama shine ka hada Allah da wani ka kira wani ka kira Allah in an shiga teku ina jin wanda ya taba hawa babban jirgin ruwa a cikin ku ya san abu in ya leko zai ga irin hatsarin hatsarin shine ba gaba ba gaba sannan ƙasa can ƙasa zurfi ne da kifaye masu hatsari an wannan robar da kuke kai kowanne katakon da kuke kai shine kadai in ya fashe ko ya tsage ko ya ci karo da wata wata ƙanƙara ta fasa shi ko ta huda shi duk kun gama yawo wata ran kuma iska za ta taso sai kaga yana tambal tambal sai ya ka kamar zai kife kun kifo nan sai kuma ya haka da ku yana wujibjiga ku a irin wannan lokacin Ya daina kiran lata da uzu zai ya Allah ya Allah mun daina mun tuba Allah mun tuba mun daina yau ba lata ba uzu bai kai kadai ashe shakiyanci ne shirkar da su yi a daina kiran kowa sai a koma Allah hada wala shi su suke cewa aji Allah al-ali hatta ilahu yanzu a mai da abin bauta daya amma bala'i yazo sai su koma ga Allah shi kadai shi ta Allah ce ballaman ta'una illa iyawu sai shi kadai amma ga abin da zai faru nan falan ma najakum ila albirri lokacin da Allah ya ta da ku kuka guji kun taka tudu kin ya je zuba akan ruwa ce ba a arabtum sai ku kauda kai Ha? ko wa kana al-insanu kahura Allah ce wannan tauhidin da kuka koma kan tauhidi kun ga bala'i kun koma ga tauhidi to ya kamata ya tunda Allah ya tsiratar da kai saboda tauhidi ya kamata in ka fito tudu ka ƙara ma inganta tauhidin to amma idan mushrikan da idan bala'i yazo su aje gumakan a koma Allah shi kadai idan bala'in ya wuce sai kuma koma shirka kenan shirkar su suna yin ta a lokacin jin daɗi tauhidin su kuma a lokacin wahala mu kuma yanzu ka kula an shiga wahalar nema ake barin Allah kun ta zo ni bala'i guda hudu da ya taso mana bala'i na farko shine ana nan ana yawo da wasu zobuka zobukan din kala biyu ne akwai zobe da ake sa ayatul kursiyu ko a sa amanar rasulu ko a sa kalimatu tauhidi la ilaha illa allah ko makamantansu to shi wannan zobe shi matsalarsa ba shi da matsala matsalarsa shine kakka shiga ban daki da shi domin akwai sunan Allah domin a zoben annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa Muhammadur Rasulullah shi yasa malaman fiqh zaka ji suna cewa idan zoben ka akwai sunan Allah a jiki kakka shiga ban daki da shi ka cire ko idan ka ji tsoron za a sace ka abinka a jihu ko ka sa a leda abinda ba a so kazanta ta taba kan zoben inda akwai ayar Allah ko sunan Allah ko sunan annabi in kai da gangan zai iya sa ka yarda a kan ne Za ka sa zoben mai sunan Allah kuma ka zo ka kasa kiyaye dokokin sa sunan Allah wannan shi kaji hukuncinsa. akwai kuma zobe da za ka ga an yi masa hatimi da wani gidan aka kwana kwana wasu kwana kuma da ba sa karantuwa to shi kuma wannan sunaye ne na hatimi ko na wasu taurari ko na wasu aljanu to ko masu ba da zoben suna cewa rataye wannan zobe ko saka shi yakan wa mutum maganin bala'i kaga in kabuwar laya ta bayyana yana maganin bala'i shi sa haƙo da sa ake ta yi yanzu za ka ga ana tasawa akwai na aure akwai na soyayya akwai na magani akwai na asiri akwai na kiyaye bala'i akwai na kiyaye baki akwai na kaza kun ga da muka yaƙa shekara kusan aru aru a baya na abubuwa guda shida da ake sama yaro maganin baki ana sa azurfa ana sa tagulla ana sa kajiji ana sa wane ne din ana sa wuri sai kuma zare mai kulli goma sha ɗaya shi ake layar shi kuma kullum kaulatan kaulatan ne a cikin suratu alam na shara a nan akwai kaunatan guda goma sha ɗaya lam na shirah laka sadarakan lazi an ƙasar zaharakan lazi haka ka ka ka ka wa na laka zikiraka za ka je kan kaunatan ɗin sai a tofa sai a tofa haye sai a ɗaure sai a tofa a ɗaure to an ce an samu wani mutum wanda ya kan masa maganin baki da mayu da ɗan baka da asiri da waye da waye da waye muka zo muka tsinke shi muka ce addu'a ce kawai a roƙi Allah shi yake maganin asiri shi yake maganin kambun baka shi yake maganin baki aka zo ana sa sahon ragon suna da fefe a cikin gida a soro mafi yawan saurayen mutane akwai wannan ƙahon da wannan fefan da waɗannan layin ko kuma ku tare da su ba ne akwai ranar da muka yi aiki a unguwar muka muka dinga bi soro soro muna cire su muka dinga bi so kuma wani barawo ne ya fara gano ya maganin ya fara rusa wannan akidar barawo ne ya fi mai gidan tauhidi da ya shiga ya yi sata ba an ce ga maganin barawo ya shiga ya yi sata sai ya hada da maganin barawo shi ma ya sace maganin barawo ya cire tefan ya cire tefan ya cire kahon ya dora kan kayan da ya sata ya tafi da shi to shi da yazo yana bada labari ce, shi abin da yafi bashi takaici a wannan satar Shi ne barawo ya sata maganin barawo kuka ce to ai ya koyar da kai ilimi ne ya maka sata bai kyauta ba amma kuma ya fahimtar da kai wani abu da kai ko baka sani ba cewa wannan abin ba maganin barawo ba ne. duk an gama da wannan kuma ga wasu sun fito da wata kuma abu na zamani sai a ce ka sa zobe mai tambarin taurari ko ko da hatimin annabi suleiman zai maka maganin bala'i kuma ana ta odarsa mutane suna sa kana ganin su a hannun wasu sannan abu na biyu in mutum zai aure ya tafi wajen malaman taurari su je su duba taurarensa da tauraron matar in ya yi daidai har suna tallata kansu a social media kuma abin mamaki mutane suna cewa, ka ba da sunan babarka ko sunan matarka ko sunanka sai ga mutane suna bawa wai a duba musu wasu za su duba maka kana da arziki ko baka da arziki wasu suna gano arzikin mutum suna gano tsiyarsa kuma suna rataya arzikin da tsiyar kan matar da za ka aura ko matar da kake aure wata ransa ce ka fiki matar da kake aure su ce akwai tsiya wata ran kuma su ce ka auri wance za ku yi arziki wata ran su ce ba taka ta na ka arziki wata ce ita ce maka wato an cire arziki daga wata ji alu da rizika ku annakum tukadzibun kuna sanya arzikin ku a wajen wani Allah ina cewa wani Allah ke bada arziki kaga wannan shi ma yana nan sannan na uku akwai karanta hannu akwai waɗanda za su ce buɗe tafin hannunka wai a wannan zanen wai a nan zai gano maka arzikinka da tsiyarka da talaucinka da bakin cikinka da farin cikinka da cigabanka da rayuwa rayuwarka wadda yana rubuce a nan shi kuma yana iya karanta ma sun yadda da wannan har suka je su ba da tafin hannunsu a karanta mace ayya ashe ba rubuto maka abin arziki ba wai ya gani a tafin hannunka ba a rubuto maka kun mutane yadda suke yi kaga wannan shiriritar dole sai an kuma sake jaddada tauhidi an yaki wannan abubuwan faɗaɗi zakar Allah anil kuffari Allah ya ambata game da kafirai annahum iza mastahum dhurru idan ciwo ko cuta ta same su tara kusadata sai su watsi da shugabannin wani mashayiha da malaman da suke ga suna iya biyan bukata falam yad'u ahadan minhum ba za su kira kowa ba walam su bihi ba za su nemi taimako ko agajin gaggawa da shi ba bal suna lillahi wa da la sharika lahu kan tsarkake bautar su ga Allah shi kadai babu tarayya wa suna bihi wahdahu kuma su nemi agajin gaggawa daga Allah shi kaɗai fa iza ja'ar raha'u idan daɗi ya zo ashraku sai shirka su shirkansu a bala'i ba sa yi wa an mushiriki na min ahalin zamanina mala ce za ka ga masu aikata shirka na mutanen zamaninmu wa la'alla ba a zuhun yadda yi annahu min ahalin ilmi wani ma zai iya maka da shi malami ne har yana da karatu yana da ilimi yana da wata babbar shaida ta ilimi amma sai kaga ababun tauhidi yana da rauni wa fihi zuhudun wani ma ka kalle shi ya fi ka gudun duniya waji tihadu ya fi ka kokarin ibada da azkar da addu'o'i da salati da istighfari ya fi ka yin wannan amma ka zo babun tauhidi sai ka tarar da shi kuma nasu zaka bashi maki ko ɗaya ba ibadatun wani ma ya fika ibada kiyamun laili duka ya iya amma a babin tauhidi yana da rauni kaɗaita Allah da bauta ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba da ka gaya masa wannan suka kamar ka kira masa allura sai fara to to zaka ce ni ba musulmi ne waye ce kai ba musulmi ka kana kuskure shi kuma kuskuren nan zai ta faruwa fa har duniya ta tashi ka dauka duk wa'azin nan da ake yi mutane za su daina gaba daya a jaddadawa za a yi ta yi ka duba da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu habbai wa'azi ya ilimantar da su ya karantar da su amma da za a tafi yaki sababbin daga cikin su wanda ba su a musulunci ba me suka ce ja'alna zata anwa'in kama zatu anwa'in ya rasulullah mun ga kafirai in sun je yaƙi. suka rataye makamansu a jikin wata magariya to idan waɗannan makaman suka kwana a jikin magariyar to ta sun samu asiri da za su je su yaƙi su yi mu ma muna so ka ware mana wata magariya wai manzo Allah ne zai ware maka magariya ta malamin tauhidi shugaban masu tauhidi Ya annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allahu akbar da qultum kama qala banu isra'ila da musa iji lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhaduna kai gubbu kai dai ne ku har yanzu raka annabi sallallahu ya rushe wani ana tafiya din da kuma za a samu wani ya ce insha Allah wa sha'a Muhammad ta nabi ci adakata insha Allah thumma sha'a Muhammad aka ce Allah ya yadda wani ya yadda kace an Allah ya yadda sannan ka dinga sa bambanci tsakanin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai rana cin ashifa annabi sallallahu ya gyara wani kuma yace ya rantsi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rantsuwa da kowa sai Allah yana tafiya yana gyara musu abin da suka na kuskure haka ake ta tafiya shi sa malam yace wa anta tara al-mushi fi al zamanina wa anta ba'dhum yad'i annahu min al-ilm wa fi zuhud wa ijtihadun wa ibadatun idza masahu burru qama su bi ghayrillah amma da wata cuta ko ciwo ko bala'i ya tantaro shi kika ga ya manta da Allah yana kiran wani shehi ko wani waliyi yana neman taimako a gurinsa ko mun tarar da wannan da yawa ana kiran shi an mutum zai faɗi ko zai tashi ko zai zauna kai mun taɓa ma akwai lokacin da ma mu abin da ake kira ma ba san waye ba idan aka yi rashin ruwa muna yara sai mu ɗebo ganye mu saukan titi muna halilu ka ba mu ruwa mu sha halilu mai wandan ruwa halilu mai rawanin ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha mu yan amshi mun san yake cewa mun dauka halilin nan wani daga ba muka gane to wai shi wai halilin nan ne dan Allah wai wannan wani halilu ne mai wandan ruwa in ku aka wa mutum wandan ruwa aka yi masa rigar ruwa aka yi masa ruwan ruwa ruwa shanye shi ko ku wannan ba haifin ko saboda haka muka ce kai wani ne fa kawai zai zo ya faɗa a ji daɗi sai a yi ta yi mai wandan ruwa halilu mai rawanin ruwa halilu mai rigar ruwa halilu shi wandan zanen ruwa ne kaga ruwa ko ya cinye inda ruwa ya zo maka maɗaurin wando sannan ruwa ya zo maka a riga kuma ya maka rawani a ruwa ya shanye ka kaga babu kai ake kira kuma har yanzu ba wanda ya gaya mana waye halilin nan ko suka ce ai ba halila ake ba halliru ake kirfi wai halilu to halilu shi yake ruwa halilu yake ba da ruwa kaga mai kuma a fita a sallar roƙon ruwa a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna a fita a sallar roƙon ruwa yanzu da ilimi yazo wa yake fita yake kiran wani halilu an daina saboda karantar da tauhidi amma da ba a gane ba idan rana ta yi kusufi ta yi kusufi sai mutum na rana rana buɗe buɗe a burin kami kiragon suna ki shara ki sha jini shar shar kaga aƙida ce ta maguzanci idan rana ta kama ta rufe sai a ɗebo raguna sai a yanka a zuba jinin sai a ce an mata yanka an ba ta haƙuri ta buɗe abin bai gama tafiya ba ya zauna aka ke amfani da shi rana rana buɗe buɗe abu a yanka miki ragon suna ki sha jini shar shar Ta mai ko aje yi salatun usul shi sa in ba a karantar da tauhidi mun shiga in ba a karatun tauhidi an lalace yan a ci gaba da karantar da tauhidi wanda bai gane ba ma zai mu ma da ba mu gane ba gani muke kamar halaka mu ma zai amma a hankali a hankali kana nazari kana karatu kana ganewa eh gaskiya hanka in ji wanda ya kira ka zuwa ga Allah bai cuce ka ba amma kira ka zuwa gare shi shine amma duk mai kira zuwa ga tauhidi zaka ga shi baya ba kira yake ka zo ka bi ni ba a'a ka je ka ba Allah da ya halicce ka a wata kungiya ko wani shehi ake kokarin kambamawa ba ba wani mutum ake kokarin ma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman duniyar nan mu a gurin mu gabaki in suka faɗa gaskiya za mu karba kuma suka yi ba daidai ba za mu aje musu akwai littafi da nake karantawa shekaran jiya wani malami ya tattaro mas'aloli guda 37 da ibnu qayyim ya saba wa ibnu taymiya akai ku duba dai ba taba samun dalibi mai yi wa malamin sa biyayya kamar da ibnu qayyim yake malamin sa ibnu taymiya ba dan duk abin da ibnu taymiya ya faɗa ibnu qayyim yana kai amma akwai gurare a matsaloli malamin ya tattaro kuma da reference da komai ga wacce ibnu taymiya ya faɗa ga wacce ibnu qayyim ya faɗa akasinta wata ta fiqi huce wata kuma ta masail ce ijtihadiyya da makamantansu saboda ilimi ne tsarkar makalla ba wani mutum da zaka sa a gaba kace komai nasa bibili ne in ba manzon Allah ba kuma mu malikawa imam mali ya mana training yana karantawa a masallacin annabi sai ya ce kullu ahadin kullu ahadin kinga maliku ne shafi'i ne hanbali ne hanafi ne shi abdul qadir ne shi ahmad tijani shi ibnu taymiya ne shi abdul wahhab ne ko ma waye kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi alright wata maganar sa za iya karba wata maganar sa za a iya wurgi da ita yace illa rasulan illa sahiba hadal qasr sai ya nuna kabarin annabi ce wanda kai maganarsa ba tayarwa da ta karba ce inda ta tabbata ya faɗa sai ya ce gashi nan a kwanci alaihi salatu wasallam kaga mu da aka kai da aka maka wannan training din me zai baka tsoro babu za ka wani ya dauka dan mun ce Abdul ya ce Mama Muhammad Abdul ko Sheikh Muhammad bin Abdul Habib ya ce a'a sun ce sai mun duba me suka ce da me suka kafa hujja sun mu gamsu so mu ce nan ba ma tare da su Ina ba ko mana su ba annabawa mu bane annabi Muhammad kawai aka aiko mana shi kadai ne magana ta kowace daraja yawa kama yastagi su da gairin la misla ma'arufin wa akwai wani bikin an yi shi ma'aruf a cikin zamanin ma da aka yi shi mu bai zo mana nan ba sunansa malam ma'aruf mutane suna zuwa suna shafar jikinsa suna neman taimakon shi ma'aruf din kuma yanzu babu shi fa kini ya shaci kasa malam ma'aruf kini ya tafi Abu Abdul Qadir Jilani ko Sheikh Abdul Qadir Jilani babban malami ne na musulunci eh, malamai sun yi bayani akan cewa yana cikin malamai na ahlus sunna inda ba za a rasa kurakurai a cikin maganganun sa kamar da ake samu a nakawa ba suka ce amma babban malami ne na musulunci shi ma ai mun yi zamanin da mutum zai faɗi yake kiran sunan Abdul Qadir mun yi zamanin da mutum zai mutu yake kiran sunan zai faɗi yake kiran sunan Shehu Tijjani mun zai faɗi ya kira Shehu Dan Fodiyo da aka koya wa mutane cewa ba a mutum zai faɗi ba zai kira sunan shehu abdulkadir jilani mutum zai faɗi ba zai kira sunan shehu abdulkadir jilani ba mutum zai faɗi ba zai kira sunan shehu ibrahim kaulaha ba waɗannan duk bayan allah ne ba su da haƙƙi a dangana musu haƙƙin allah ko? to shi ne mala ya ce to ana yin wannan ko a ha'ulai kai wasu ma sun fi waɗannan ɗin. kamar zai bin khattab zai bin khattab ɗan uwan sayyidina umar ne shi ma ya mutu a wata ƙasa mutane suke zuwa kabarinsa suke shafa yadda malamai suka suka tsoratar da su wa zubair haka a zubairu bin awam shi ba a yankin a zamani inda kabarinsa yake wasu kan je suna shafar kabarin kamar yadda ka ga shi'a sun yi bin zazo sun tafi kabarin Husaini ko sun tafi Karbala da sauransu ko kuma za ka ga wasu daga nan suke mota-mota tafi kabarin shehu ɗan podiyo kusi mota-mota tafi bagadaza kusi mota-mota tafi maroko kusi mota-mota tafi algeria ana kan kaje neman ilimi guri za ka wuce kabarin mutum ka kai masa addu'a ba amma ka tashi musamman ka ce kana da bukata za ka rubuta a takarda ka tafi can ka kai shi muke inkari shine bin daba kuma kuma shine za mu ci gaba da faɗa kuma sai an gyara yawa amma ka je neman ilimi ko ka je neman karatu ko ka je abin nan kawo mutum addu'a wannan da sauƙi amma ka je ka ce ka a cikin rubuta maka bukatu ka tafi da su je kan kabari kana karanto ga mai ciki ga mai goyo ga mai neman mulki ga mai neman sarauta ga mai neman kaza ka karanta akan kabari kuma ka nemi cewa wannan mai kabarin ya sa maka hannu waɗannan bukatun su biya ai ma mun ji ma wani ya ma yi habido ma ya tura ko yana kai ma wani shehi karar halin da ake ciki na rashin tsaro kuma har yanzu ana cikin halin rashin tsaron nan shi kansa shehin yana cikin halin rashin tsaro ya za shi ma bai wani abu a kai ba yau don Allah ya ga damar jarabtar mu Allah ya ga damar jarabtar mu mutumin nan yana zuwa kabarin shehin nan ya ce kai shehi ba tsaro a najeriya sai komai ya yi daidai wallah wani kai ƙara magana shehi ma kwada maka mari da kai ina aka faɗa ka ƙara gani to wannan shine jaraba da aka ce kai Allah kaka jarabe mu malami ya tashi ya addu'a shi yasa malamai suka ce in za a yi roƙon ruwa a gaba ɗaya da kowa da kowa da na kirki da na banza kada a ce yau malamai su fita gobe karuwai da 'yan daudu su fita ranar da malamai suka fita suka roƙi Allah ba ruwa ba washe gari 'yan daudu da karuwai suka fi suka ce Allah mun tuba mun daina karuwanci mun daina daudu kai mana afuwa kai mana rangwame kai ruwa sai kuma ya ruwan wani ta zai iya kaga mazannan da suke daura zani a ce sun ba kuma malaman kaga jaraba abu ya zama jaraba sun sa su dinga ganin malaman ba su da tsarki shi yasa suka ga Allah ya bayar amma ga waɗannan sun ga Allah ruwaye kuma Allah duk bayin sa ne su in ga musu ga masa sai yayi da Allah ba wanda ya ce masa ga addu'a wanda zai karba su malaman sai ku yi karba sai karuwar su yi su ya karba a karba addu'a Allah ya karbi ma ta shekar an birni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin Allah kanka kashe ni sai alkiyama yace to na baka zan kashe ka kuma rabbi yace rabb ya tawassali da rububiyya Allah ya bashi da ransa kai ya kashe shi alƙiyama kuma yace na yadda Allah kenan in baka san shi ba wato ka shiga matsala sai kai mai bin sa ka roke shi abu ya hana ka sai wanda baya bin sai roƙa ya bashi wanda shi ake kira ata'atul rububiyya da ata'atul uluhiyya ata'atul rububiyya shine duniya barci kuɗi ilimi lafiya jin daɗi walwala basira hikima duka waɗannan duniya ce to Allah ta'ala sai ya ba wa waɗanda ba sa binsa sai ya hana masu binsa to amma ku kuma abin da ya baku ya baku a tsa'atul uluhiyya kun yadda da Allah kuna bauta masa amma ba ku ɗauki wannan a matsayin arziki ba kana sallah wani baya yi amma ba za ka ɗauki sallar nan arziki ba ce kana da tauhidi wani baya da shi amma baka dauki wannan tauhidin arziki bane kana san manzon Allah wani baya san sa amma baka dauki san babban arziki bane kai imani da Allah amma baka dauki imanin ka da Allah arziki bane kana sallah biyar a jami'i baka dauki wannan arziki ba kana wa annabi salati kana istighfari kana hailala kana zuwa masallaci kana daukan ilimi kana wa iyayenka biyayya kana sada zumunta kana kula da haƙƙin iyalanka ka sa yanka a makaranta kana azkar amma sai ka dauka cewa tun da baka da kuɗi Allah bai maka arziki ba kana da lafiya wannan a atsa'ati ne na addini to akwai wanda an ba shi wancan din ko ɗaya ba a ba shi wannan ba wallahi ba zai iya sa goshin sa ya da ɗaya ba sujjada ɗaya ba zai ba wallahi amma ya fi duniya wannan ya shigo masallaci ransa a ɓace ko an daɗe ransa a ɓace ko an yi sallama nan take ko a zakar ba zai ba zai fita saboda ba ba shi jin daɗin wannan ba shi yasa balance in an hana ka biyun in an hada maka biyun ko an hana maka biyun ko an baka daya in ka gana ta baka duniya amma kuma ba ta kara maka san Allah da san manzon Allah da yin sallah da musulunci to wallahi istidraji ne wala ta muddanna ainaika ila ma ana bihi kaga wannan kawan duniya Allah ce ka daga kanka kana kalla wannan la yagurrannaka تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل haka malam yace waɗannan wani ko jallimin haulayi sannan wani kuma misla rasulullah wani kuma ya tashi eh ya daga hannu ne wakon Allah ya koya masa in zaka roƙo ka roƙi Allah idza fa'alta fas'alillah sai kuma ya zama yana roƙon manzon Allah wani ya daga hannu yana roƙon annabi Isa saboda tsabar san annabi isa sai ce ma dan Allah ne wallahu almusta'ad wa azaw min zalika wa aqam annahum yastajisuna bi qawagiti to wani ma ba ma malamai ko annabawa yake kamun kafa da su yake yake bauta musu a'a shi kazanta ma yake bauta da datti shedanu da gumaka da masu kazanta yanzu wani boka da 'yan hizba suka kamo in ka ga tarkacen da ya tara malam baka da imani baka iya shiga gurin ba ba da kika yi zuwa yi tirenin ɗinsa cewa ko aman wuta kake shiga ya fito da kai sai gashi an tebo shi da kokuna su da aka ciko Ga gashi na cikin waya a cikin helox, da wasu allunan karfe da wasu kokorai da wasu kokuna da wasu irin wannan da ake can nan da ake kiransa shi akushi wani akushi abin da zai baka tsoron ka shiga gurin ka ce kai nan gurin akwai mutanen boye akwai isko kai a gudun nan da aka danko shi aka kawo shi ofis ya ce wai shi wallahi cin abinci yake Allah a yafe masa wallahi shi cin abinci yake a yafe masa aka ce to ina ne garin ku ya fada aka ce to a sa shi a mota in ka kara dawowa garin nan muka kama ka sha mamaki wai wa kokunan anan da koran banza da wofi malam amma an kaga irin mutanen da ya damfara da koran nan ba malam ba tauhidi an shiga uku wai ka ji wannan kazamin da shi kansa yana cikin kazanta da datti da dauka baya wanka yana tsami wai ka je ka durkusa a gabansa wai ka ce ka ka masa bukata wal kafarati wani ma wajen kafirai yake zuwa wal baradati wani wajen muridan shedanu baradati kangararrun shedanin aljinu misal shamsana an yi wani shedani sunansa shamsana kamar da aka yi wancan din nan me ake kiransa bukan nan wanda na kwajale da mai raƙumi ko da mai wanda ne aka yi kuma an yi su aka nufa da ne hmm? eh, wata ran a wajen hanyar buci nan kawai sai wani ya je ka san in ka je jikin bishiya ka sa abin nan kusa in ka rubuta ka karta ka rubuta la ilaha illallah to bayan sati za ka ga gurin ya bullo da la'ilaha illallah a rubuce sai ka ga kamar haka aka halitti bishiyar ka gwada ko a bishiyar gidanka je ka karta ka karta da ƙarfi ruwan nan ya fito rubuta Allahu akbar ka bar shi zuwa sati gurin in ya warke bishiyar ta warke to gurin zai yi billi sai ka ga wannan kalma a rubuce don kana son ka damfari mutanen garinku sai ka ce ga wata bishiya da la ilaha illallah a jikinta ko mutane akwai san Allah akwai san manzo Allah akwai san la ilaha illallah akwai san Muhammadu Rasulullah to sai wani ya tsaya bakin bishiyar sai ajabuhu aje buhu yace duk ganyanta 500 abu buga layi yana cewa wannan ganyen yana maganin kun ga dai la ilaha ko baka ga la ilaha illallah to za yana maganin kaza kaza shine aka gaya mana wancan lokacin tenuwa ta wancan ne aka ce mana ga abin da ya faru dubunan mutane sun cika a ƙauye da ke yan hizba a je suka ce malam <laughs> za fa a yi rigima na ce a je a yi rigimar a je a yi yan hizban da suka je gudu na sun fi ɗari amma Allah mutane suka fatattahi su wani ɗan hizba ce tun ya kama hanyar daji ya kama hanyar shi kawai ya fito kusan kanyawa <laughs> ga aya ana kallo za ku zo ku hana mu amma Allah da suka sake yunkuri suka koma ana jifan su suna jifa ana jifan su suna tarewa da suka je gindin bishiyan nan suka taro ta suka gunduwa gunduwa da ita suka ɗebo ta a mota suka kawo min ofis ina suka aje ma kan suka ce mallan an gama da wannan sai mallan yan hika ku dinga musu addu'a ga kalubalen sama ga na tsakiya ga na ƙasa da suka ciro bishiyar nan ce malam cikin su nan wani an karce shi wani an buge shi wani ya wanda ce wannan suka ce yawan ba komai malam an dai gama da wannan bishiyar haka nan kawai wani ya yazo nan yace wa ga wani ruwa nan an tsallaka kama an je maka mun tuno shi ma nan wajen na'ibawa kawai sai aka ce waga Allahu akbar a cikin dutse waga sawun Annabi sallallahu alaihi wasallam aka cika asan san mutane da larura da bukatu da an ce ga mai biyan bukata cika ake saboda dukan muna da damuwa muna da bukatu shi yasa wani sai amfani da bukatun mu ya cuce mu haka da kyar muka tarwatsa wannan gurin shi yasa ba a karanta da mutane tauhidi wahala za a sha sai kai kai ki karanta da mutane in aka yi nisa aka yi nisa suka yi wata tsiyar sai ka ga to ina karanta shi yasa dujalin ya zo ai zai zo yayi abun mamaki da zai sa abishi shi ya ce ka mutu ya ce wani ya mutu ya mutu ya ce wani ya tashi ya tashi to me kake so a yi maka fiya da wannan kuma yanzu aka ga wani malami ya taho akan da duma ya wuce ya dawo ta garin nan wani mahannan zai zo ya bana duka ita kun ce to ga wannan shi ya tashi shi sa har yanzu tana an yayi fi da duma nan suka ce sai dai a sa mata inji shi kuma an sa inji sai an yi caji an yi caji kuma jama'a za su gani kuma ta siya ce sai kuma mun siyar masa amma da wani wallahi zai je damfare mai je canar ce su masa da duma mai sabla sai a sa farantin a sama sai a ji ya hauka ya zauna sai ya dina sai ta daga ya sama sai mun ga wuce akan dadduma Allahu akbar sheki mai dadduma a kuka ce mai mana ya kwashi dukiyar jama'a ya gaba Idrisa da an yi wani mutum ma shi ma Idrisa duk su zo mu ba bai kare da hul ashkar ana kiransa ashkar wa yusuf a amfani da wani kuma shi ma an yi sunansa yanzu malami ya san su mu san su a wannan zamanin ba wallahu alam walhamdulillah awwalan wa akhiran mala yace mun gode wa Allah daga farkon littafin nan zuwa karshen sa wa sallallahu ala nabina muhammad muna salati ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yanzu ya ce maka ai malam muhammad bin abdul ba san annabi kaga fa abin da yace alhamdulillahi awwalan wa akhiran wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad misali tun daga wannan babu wani malami da zaka zo ka ce mun ya ce kaza ko yayi kaza nuna mun da yace ko yayi ko ka nuna mun ba iya gurin ba za ka yi mun reference ba an kace mu ya gutsuro maka sai je gutsuro tsakiya ko karshe littafin zaka ka gaya mun in je in karanta gaba daya a nan ne zan gano su yakin maganar domin wajen ciro magana a littafin mutum kowa ma za a iya masa shari ah, to wailun lil musallin yanzu wani ya ce, ai an ce masu Allah za a kona su kace me hujja ce fa wailun lil musallin shi nan ya ce za a kona su bane ya tabbata ga masu sallah a cikin Alƙur'ani, kuma sallan nan ana yin don a shiga aljanna amma an ce bane ya tabbata ga masu yinta sai ce ƙarasa ayar gaba ita za ta bayyana maka wannan ayar allazina hum an salatihim sahun an salatihim sahun idan suna banzatar da sallah masu banzatar da sallah su ne azaba ta daga ba masu yin sallah ba kaga wannan aya ta biyu ta fassara mana abin da aya ta farko take nufi amma in ya ja maka birki a nan to sai ya saka cikin rudu shi yasa dan ka gutsuro magana wani malami nan nan nan ni ba zan yi da wannan ba sai dai ka bani littafin in je in ɗauko su yaƙin da ina ka ciro maganar wallahi wani kana zuwa sai ka ji sharri aka masa bai faɗa ba ko bai yi ba ko bai aikata ba ko ba haka yake nufi ba ko kuma ƙarancin fahimta ne na mai karatun ko mummunan manufa ce ko ƙarancin fahimta ko karancin ilimi ko mummunan manufa illatul ilimi illatul qasadi illatul ilmi illatul fahmi su'ul qasdi din da kaga an yanko magana mutum ba daidai ba to wanda yanko ta tsayan uku ne ya jawo masa haka illatul ilmi bai da karatu mai zurfi illatul fahmi bai da fahimta mai kyau su'ul qasdi ko manufarsa mummuna ce to Allah ya sa mu dace to mala yace salati ya tabbata da sallama a bisa jagoran mu Muhammadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbi da iyalan gidansa da sahabbansa ajma'in malaice dukan su sai ce amin Allah ka amshi wannan addu'a alhamdulillah wannan shine karshen littafi na nawa da shida sai kuma zamu tashi a darasi na gaban Allah ya kai mu wannan na bakwai shine sittatu usulin azima wasu tuwasu guda shida masu matukar mahimmanci a cikin babin tauhidi wani tushe ne guda shida mai matukar mahimmanci haka tun aka ce yana da matukar mahimmanci usulun aziba abu shida ne kadai amma suna da matukar mahimmanci ka su a rayuwarka to su zamu tattauna a darasi na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya